matsajin yana nan a sauke shine cewa kotun koli ta warware matsala gaba daya ta yanke hukunci akan duk abubuwa da mutane suke ambata na damuwa don haka ita cika da kuma shugaban kotun koli ta ta yanke hukunci cewa bisa ga doka ba su da damuwa ko kaɗan sana na biyu kotun har yanzu ta ƙara ambata cewa irin wannan damuwan kotu ba ta da hukunci a kai ba ta da hurumi a kai abubuwan na cikin gida so bai kamata ma wani ya je kotu a kansa ba kuma a tuna har yanzu irin wannan kwamiti pdp ta taba nadawa 2016 caretaker kuma magana har ya je wurin court a sherif da pdp a lokacin wani lokacin da mai shi yake chairman kotun kuma a lokacin ta yanke hukunci cewa wannan ba ba ta da cewa a ciki abubuwa na cikin gida ne wanda su eh, ya'yan jam'iyya da jimi za su zauna su warware. To za ku ce dangane da sashen mulkin Najeriya da ke nuni da cewa wanda ke rike da mukamin gwamna ba zai iya rike wani mukami na zattaswa ba. Shin mai kotu ke cewa kan wannan? Kotun ta yi bayani a kai. Na ɗaya cewa wanda yake wucin gadi abun bai shafe shi ba na ɗaya. Na biyu wannan ma yake da muhimmanci sosai na abin da nake fara dazu cewa wa irin na gona na gida ne kowane kwamiti eh, jam'iyya za ta yi ta kafa kwamiti ta nada irin mutan da suke so su nada a ba su matsayi wanda ake suke so su ba su don haka idan suka yi wannan ba abu ne wanda kotu za ta sa baki a ciki ba. To ba kwa fargaban 'ya'yan jam'iyyar ku su sake komawa kotu nan gaba? Ko sun je wannan hukuncin yana nan. So ba shi da amfani zuwa din. Da a ce magana din yana na a tsaye ba yake hukunci a kai ba ne za a yi za a yi wannan fargaban za a ji tsoro. Amma har ga yanke hukunci a kai yanzu. Duk wanda ya kama magana ne shi ya san ba da shawara yanzu kamar yadda muka faɗa da su. Akwai shari'u wadda aka shigar da zata cewa ai Ah, ga matsala yana kasa ashe babu wani matsala don abin da ya sa a lokacin an gani kamar akwai matsala ah, hukunci na kotun gaba daya bai fita ba mutane ba su gani ba su karanta ba sai kawai dan bayani da aka ta yi a jere da shine mutane suka yi amfani da shi amma yanzu ga sha bayanai gaba daya kotu targata ta yanke kuce akan wannan wayan gaba daya